والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الصوم قال رحمه الله باب الحائض تترك الصوم والصلاة har yanzu cikin littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen azumi a babin da ya zo na cewa mace mai al'ada tana barin azumi da kuma yin sallah domin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana ibada shine mani ne abin da yake hana sallah ko azumi shine wato jinin al'ada kuma da ya kawo wannan babin a musamman don bambancewa tsakanin sallah da azumi kuma fikihun wanda yake so ya nuna kamar a cikin maganganun da zai kawo shine an ce sirama sallah ai azumi amma ba a ce sirama sallah ba ko menene hikima a cikin wannan malamai sun yi ta magangana maganganu akan hikimomin haka. to amma dai wasu malamai sun ɗaukar cewa wannan aiki ne na ibada aiki ne kawai na ibada wasu suna cewa saboda shi azumi baya maimaituwa akai-akai ba kamar sallah ba ana yin shi ne so daya a shekara shi yasa aka ce shi a rama sa a mai sa ita kuma sallah inda yaushe ake yi a ce kullum a rama sallah wannan zai zama akwai wahala wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suke faɗa ke dama sun tafi akan cewa kawai haka Allah ya tsara shari'arsa shari'a ce ta Allah Allah yana iya bambanta wasu abubuwa yana iya kuma hada hukuncin wasu abubuwa kuma Allah yana umarni da bayinsa da abin da ya so don haka ba dole sai an ce alaƙar sallah da azumi tun da an rama wannan shi ma ne yasa ba za a rama wancan ba allahu ta'ala ala وقال أبو سنان أن يكون موضوع الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي كما يجد المسلمون جزءا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن إياه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا هابط لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها باب من مات عليه الصوم وقال الحسن من صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاتا قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى بن أعيان حدثنا أبي عن عمرو بن حارث عن ابي الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه قيام صام عنه وليه تابعه به الوحي عن عمر ورواه يحيى بن علي عن ابن ابي جعفر قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا البائده عن الاعمش عن مسلم الكفار وفيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها قوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فغير الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابن ابي خالد حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم ومسلم بقي وسلمة بن كحيل عن سعيد بن بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبريل عن ابن عباس قالت مراحل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها قوم بدر وقال أبو حنيفه حدثنا إسلمة عن ابن عباس قالت مراحل للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها قوم خمسة عشر يوما a babin farko babin cewa mace mai al'ada tana barin azumi da sallah abu zina da yake cewa lallai sunnoni sun tabbata da kuma wato dalili wanda yake na gaskiya ya tabbata ya zo da yawa akan saɓanin ra'ayi wannan kamar maganar aliyu dan ajiyar ne ne yallafu anhu da yake cewa لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمس من أعلى cewa inda a ce addini ra'ayi ne to kasan kofi shi ya fi cancanta a shafa ba saman ba domin saman shi baya taba datti kasan ne yake taba datti to amma sai aka ce a shafa saman kenan abin da yake so ya nuna anan kamar yadda babin ya zo ne don wani zai yi tunanin cewa to ya za a ce a rama azumi amma kar a rama sallah to ya ce addini ba ra'ayi ba ne shari'a ce ta Allah shi yasa ya ce fama ya jijin musulmi na buddan minti ba'i don haka babu makawa musulmi wanda ya zama mumini ne ya zama tilas a kan shi ya yi biyayya da abin da Allah ya shar'anta ya ce daga cikin abin da ya zo irin wannan wannan ne cewa mace mai al'ada tana rama azumi amma ba ta rama sallah kenan ba kofa bace ta wani da zai zo ya ce to me yasa aka bambanta tsakanin azumi da sallah ne kamar irin amsar da Aisha radiyallahu anha ta ba wata mace mu'aza lokacin da ta zo take cewa Aisha radiyallahu anha tace ma balu alha'ibi: taqdi siyama wala taqdi salah ta ce menene dalilin da ya sa mace mai al'ada take rama azumi amma ba ta rama sallah sai aisha radiyallahu anha farkon tambayar da ta mata ta ce a haruriyatun anti ke ma kina cikin mutanen nan ne masu shishigi masu tsanani a addini sune wato mutanen harura khawarij domin sune ne za su dinga bibiyan ire-iren wannan abubuwan ce sai an ga inda addini yake da wani aibi da za a yi suka a kai ya zama kamar an ƙure shi to babin da ya kawo ana yana nuna cewa fashi addinin musulunci shari'a ce ta Allah Allah yana iya cewa a yi abu kaza ya ce a bar abu kaza ko da a ce kuwa abin ya yi kama da juna abin da yake so ya nuna da azumi da sallah ai daga Allah Don rukunan musulunci ne to amma me yasa aka ce kar a rama sallah aka ce kuma a rama azumi wannan haka Allah ya shar'anta shari'a ce ta Allah kuma haka Allah ya soya shar'anta to shi yasa ya kawo wannan babin haka na hadisi na gaba irin wannan hadisin ne wanda hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shin yanzu mace mai al'ada idan ta yi al'ada ai ba ta sallah kuma ba ta azumi wannan amsa ne na wani hadisi mai tsayi da manzala sallallahu alaihi sallama ya yi huduba na ranar sallar idi ga mata ya tafi da bilal ya ce ya ma'asharar nisa ta saddakna fa inni ra'aitu kunna aksara ahalin nan ya ce ya ku dokacin mataye ku yi sadaka domin ni na ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne sai wata mata buɗan bakinta ta ce me sa haka ya manzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ra'aitu najisati aqlin wa dinin min ihidakunna ce ban taba ganin masu ƙarancin hankali da kuma na ƙasa a cikin addini ba fiye da ɗaya daga cikin kumata sai mata ta tambaye shi take cewa menene karancin addini menene kuma karancin hankali sai yake cewa karancin addini shine yace alaysa idha habat lam tusalli wa lam ne ai idan ta yi al'ada ba ta sallah ba ta azumi ya ce fa zalika nuqsanu diniha wannan karanci ne a addininta inda wanda zai yi sallah cikakkiya ta wata ɗaya bai yi daidai da wanda zai yi bai cika watan ba amma duk da haka ba wai yana nuna cewa su kuma ba su da darajarsu ba e suna da darajarsu amma a cikin addini akwai wani bangare da ya zama ba su samu cikan shi ba saboda wannan abin da yake hana su sallah akan ƙarancin hankali kuma yake cewa ai shaidar mutum ɗaya tana daidai da shaidar mata biyu kamar yadda Allah yake cewa fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ko da dai zaka mance dai ta tuna mata sai aka kwatanta shaidar su da shaidar namiji guda ɗaya mata biyu al-muhim babin yana nuna cewa eh, wannan al'ada yana hana yin azumi yana hana yin sallah haka duk macen da watan azumi ya shiga jinin al'ada ya zo mata ya dangana da zuwan jinin al'ada ne ya zo kafin ta fara azumin ya zo alhalin tana cikin azumin ya zo alhalin kuma azumin ma'ana ya kai ƙarshe idan ya zo kafin azumin ma'ana a ce za a tashi da azumi gobe ko ana cikin azumi sai jinin al'ada ya zo mata kafin ma'ana hudowan alfijir kaga wannan ranar da za a yi azumi na in alfijir ya fito ba ta da azumin wannan ranar bal haramun ne akan ta ta yi azumi da Allah ya haramta mata hakanan idan da jinin al'adan zai ɗauke mata kafin alfijir ya fito to za ta yi wannan azumin ko da ba ta yi tsarki ba za ta yi niyyar wannan azumin saƙanin kuma sallar sallar ma ta zama wajibi a kanta amma ita kuma sai ta yi tsarki wannan shine abin da imamul bukhari yake nuna ko kuma maganar shi abu zina cewa shari'a ba daidai da yadda hankali yake ba tunda ka ga yanzu a azumi za ta iya jinin al'adanta ya ɗauke ya yanke kafin ta yi wanka tana ganin kila lokaci har zai kure sai ta daura niyya azumi kuma in ta tashi daga baya ta yi wankan kuma azumin ta yayi amma kuma sallah in jinin al'adan ya ɗauke, ba yanda za ta yi sallah ba da sarki ba haka dai sallah ne da azumi amma kuma an bambanta su a cikin daukan shi da ajiye shi haka nan da za ta ɗauki azumi din ta kai dab da faduwar rana amma rana ba ta faɗi ba ko da ya rage wasu 'yan mintuna ne kafin faduwar rana sai jinin al'ada ya yanko mata to wannan azumin ba ta da shi ba ta da shi kwata-kwata ko da ta yi azuminta ta yi sahur tun daga asuba har sai dab da ana dab da kiran sallah rana za ta faɗi ko da da ma'ana minti ɗaya ne sai jinin al'ada ya zo to ba ta da azumin wannan rana wani azumin shi kenan ya wuce ta sai ta rama a wani lokaci haka nan idan da jinin al'ada zai ɗauke mata ma'ana saura minti ɗaya alfijir ya fito to azumin da za a yi na wannan rana ya zama wajibi a kanta sai ta yi to ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen da suka shafi mace mai al'ada da haka ba yanda mutum zai zo ya ce to ne yasa aka bambanta tsakanin sallah da azumi da wannan wannan shari'a ce haka Allah madaukakin sarki ya shar'anta kuma haka ya sanya ma bayinsa sai babi na gaba babu mamata wa alaihi saumun babu mutumin da ya mutu kuma akwai azumi a kansa ya matsayin azumin za a rama mishi ne ko kuma za a ciyar ne a madadin ramawa idan kuma aka ce za a rama mishi waye zai rama mishi sai wanda yake zai gaje shi ne ko kuma kowa daga cikin dangin shi zai iya rama masa sannan kuma idan aka ce ciyarwa za a yi kamar yadda ya zo a cikin fatawar alhassanul basri idan aka ce azumin za a yi idan aka tara mutane talatin misali yana da azumin wata daya kowa aka ce ya azumi ɗaya a rana ɗaya ɗin kowa ya azumi ɗaya har su talatin to ya maye masa gurbin wannan azumin da aka biyo shi na kwana talatin ko a'a sai dai kowace rana ɗaya a samu mutum ɗaya ya yi azumi to wannan matsaloli ne suka shigo ƙarƙashin wannan babin abin da ya tabbata na farko shine maganar cewa zai rama azumin ko ba zai rama ba zai rama shi sai dai abin da yake a nan shine wasu malamai sun tafi akan cewa ba kowane azumi zai rama ba sai dai azumin da ya zama na bakance ne domin shine abin da ya zo a cikin hadisai wanda suka zo a kan babu to kenan kaga azumin wajabci na ramadan ya fita a ciki a wajen waɗannan malamu sun ce sai idan azumin ya zama shi ya tilasta makansa azumi ne ya yi alkawari ma'ana ya ci ma kan shi bashi to dole ya cika wannan bashi wasu malamai suka ce a'a ai tunda aka ce wa alaihi saumun wannan nakira ne in an ce nakira shine abin da yake ba a iyakance shi ba ba a ce wa alaihi saumu nafirin ba ba a ce wa alaihi saumu ramadan ba suka ce tunda aka ce saumun duk abin da ya zama nakira ne abin da ba a fayyace shi ba to ya shafi kowane irin azumi ya ce kowane irin azumi ne ya shafi azumin farilla ya shafi azumin bakance da zai makamantansu kuma wannan abin shine ya fi kiyayewa don fita daga sabani to shine alhassanul basri a fatawarsa yake cewa idan da mutane talatin za su mishi azumi rana ɗaya to wannan ɗin yi. da shi ma wasu malamai sun tilje maza suka ce idan ya zamanto azumin ba wanda aka sharɗanta mishi jerawa ba ne kamar azumin kisa na kafara tunda idan azumin kisa ne to ai jerawa aka ce ai to ya mutu kuma wanda za a biya bashin azumin a jere yake don allah ya ce ya mu shahararri aini, idan kuma ka tara mutane suka yi shi a rana ɗaya ba mutatabi ba ne wannan shi ne da haka suka ce sai dai a raba shi sai dai a raba shi to amma dai yana da hujjojinsa kamar misali annabi ayyuba alaihi salam lokacin da ya alkawarin cewa sai ya yi ma matar shi bulala ɗari da ya samu saɓani da ita lokacin da yake rashin lafiya akwai kisoshi da yawa akwai labarai da maganganu da yawa da suka nuna cewa wani abu ne shiga tsakanin shi da ita ko ta yi fushi ne ko wani abu yana cikin rashin lafiyan ya ce shi kuwa in ya warke sai ya mata bulala ɗari sai ya mata bulala ɗari sai ya warke kuma sai bakance ya zo kan annaba ayyu yanzu ya zai iya yi wannan bakancen zai ɗauki bulalar ne ya mata guda ɗari sai allah maɗaukakin sarki ya ba shi sauki ya ce ya tara ma'ana kuma biyoyi guda ɗari ya ke ta guda ɗaya shine a mata ɗari to kaga ne irin ila fatawar hasanul basri ba sai an raba shi duka ba in aka samu mutane talatin suka yi lokaci ɗaya wadatar ila shi dalilin saki nan mai ƙarfi da ya yi dogaro da shi dan kar wani yanzu ya ce to ai da ma ra'ayin shi ya fada a a can ma ai kaga bulala ɗari yanzu da ya dake ta da ma'ana waɗannan karorin guda ɗari kaga dai guda ɗari ne amma duka da ya mata kuma ya bakancan ya sauka haka Allah ya gaya masa ce wa khudh bi yadika dhigtan fadrib bihi wa la tahnas in yayi shi kenan da haka mutum ya ce ma iyalinsa yau in ya dawo in har ya dawo ya same ta a gidan nan sai ya mata bulala ɗari misali a san kowa akwai irin maganganun da yake faɗa bai kiyayewa da ya dawo kuwa sai ya same ta idan bai mata wannan bulala ɗarin ba to shi ke nan rantsuwa kafara ta kama shi to sai ya samo tsintsiya ta zagori din nan ne yawa zai dauki ya dake ta guda ɗaya shi ke na ya mata ɗari ya kirga suka kai ɗari shi ke nan. ya kubuta daga wannan bakanci a a wannan matsalar kaga yana nuna cewa idan ana bin mutum bashin azumi idan koda sun kai da yawa yana nuna cewa za a iya rama masa a rana ɗaya ya yi daidai da duka kwanakin wasu kuma sun taba kan cewa a raba amma dai mafi sauƙi din ana iya yin shi a rana ɗaya din in an samu tun da mutanen daban-daban ne ba mutum ɗaya ba ne zai azumi talatin rana ɗaya kowa ranar shi daban to sai kawo hadisi na gaba ah, shine hadisin kafara din na ko kuma bashin azumi da wanda za a biyo shi bashi hadisin Aisha ne radiyallahu anha ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya mutu man mata wa alaihi siyamun nan ya ce wa alaihi siyamun wannan siyamun din nan ana nufin kowane irin azumi wanda wanda suka tafi akan cewa na kira tana cikin lafuzza na ganganewa hiya min alfazil umum annakira min alfazil umum in ka ce misali ka zo ka samu mutane ka ce akirin miskinan ka zo ka samu wani ko kuma ka bashi wani abu ka ce a afi miskinan ya ce ka ba miskini wannan abin duk miskinin da ka ba yaya ba sai miskinin unguwar rogo ko na sabon fegi ko na nasarawa ba "A'a duk wanda ka ba a ko ina ne tun da dai miskinan aka ce ba a ce a afi haza almiskinun labi fi makani kaza ba an ce a afi miskinan kawai ta haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yi mamata wa alaihi siyamun man wa alaihi siyamun kowane irin azumi sama anhu waliyyuhu. ma'ana waliyinsa shine zai masa wannan azumin a madadinsa kuma Allah ya karba to anan shine wasu ke cewa me ake nufi da wali ne wasu suka ce sai magaji wasu suka ce a'a sai dai danginsa na kusa to amma dai kasantuwar a ce danginsa na kusa ya fi domin suna cikin waliyansa ba dole sai wanda yake abin nan ɗinsa ba kamar yadda zai zo a wancan hadisi na ita matar da ta zo ta ce wani dan uwanta ko ‘yar uwarta ko kuma a'a wani namiji ne zai ce wani dan uwan mahaifinsa yayi ba kancan kaza Allah ya ce ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya biya mishi bashi ya ce eh ai bai ce ɗan shi bane na kai tsaye ya ce dan uwansa ne saboda haka in aka samu daga cikin danginsa wanda zai masa wannan azumin to wannan azumin yayi sai hadisin gaba hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ma. shi ya zo da lafuzza da yawa ne wasu sun ce wani mutum ne ya zo wasu ka ce wata mata ce ta zo almuhim yana iya yiwuwa ta'addada waɗanda suka zo ɗin daban-daban ne ila macen ta zo haka nan kuma namijin ma ya zo yana iya faruwa abubuwa da yawa sun faru duka kuma suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa da yazo cewa na farko wani mutum ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Eh, mahaifiyata ce ta rasu kuma akwai azumi a kanta kaga nan ma cewa akwai azumi a kanta bai ce na bakance bane ko kuma na ramadan bane ce wa alaiha saumu shaharin akwai azumin wata daya a kanta amma wata ruwaya ta bayyana cewa ta hau jirgin ruwa ne za ta yi tafiya sai ta yi bakancen cewa sai ta yi azumin wata daya to anan sai a ce azumi ne na bakance dangane da ita sai yake cewa zan iya biya mata wannan azumin ma'ana zan iya rama mata saboda shi yana ganin kamar yanzu ibada ce wacce ake yin ta da gangar jiki duk ibadar da ake yin ta da gangar jiki in ka cire aikin haji in ka cire zakka ibadar da gabbai za ta shige ta to wani baya ɗauke ma wani shi yasa yanzu a da ila ba za ka zauna a gida ka ce yau magariba babban yaron ka nan ka dawo kasuwa ka gaji in ya je masallaci ya ma magariban ka ba kana da iko a kansa ba ko ba zai ba saboda haka suka ce ibada ta gangan jiki wani ya dauke ma wani to shi yasa shi din yake tunani ya ce to zai iya mata azumi ya ga azumin mutum ne yake to wani zai iya ɗauke ma wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kwarai yace ai kamar a ce ita mahaifiyar nan taka ko mahaifin nan naka ya je ya ci wani bashi idan ya rasu da wannan bashin in ka je ka biya shi mai bashin zai ce sai mahaifinka ya zo ya dawo ne zai biya shi ya ce to haka bashin Allah yake da haka kamar yadda in ya ci bashi ya je za ka iya biya masa kuma bashin ya biyu to haka nan bashin Allah wani zai iya dauke ma wani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadainul lahi haqqu an yuqfa ai bashin Allah shi fi cancanta a biya dan haka kaje ka kaje ka mata azumi to sai aka samu kuma wani lafazi lafazan sun bambanta da yawa cewa wata mace ce a hadisin ibnu abbas har yanzu cewa wata mace ce ta zo ta ce ‘yar uwata ta rasu ma'ana sai zama tana da wannan bashi a wani lafazin kuma cewa mahaifiyarta ta rasu wani lafazin kuma wata mace ce ta ce ma zalla sallallahu alaihi wa sallama ai mahaifiyata ta rasu kuma tana da azumi a wuyanta na bakance ta yi alkawarin yin wani azumi sai har ta rasu ba ta yi ba haka nan kuma wani lafazin cewa mahaifiyata ta rasu tana da azumi na tsawon kwana goma sha biyar ta wannan za a iya ɗaukan shi abubuwan daban-daban ne na wancan mutumin daban ila na wannan matar daban amma dai a ƙarshe yana nuna cewa za a iya rama ma mutum azumi idan ya bashi sawa'un azumi na farilla ne ko kuma azumi na bakance ne kowane azumi idan mutum ya bari za a iya rama masa kuma azumin ya yi in an rama masa musamman wanda ila azumin zai riske shi don duk wanda watan ramadan ya riske shi to ya shiga lokacin wajabci a kansa shi ya zama wajibi a kansa misali da ramadan din ya shige shi bai yi azumi ko ɗaya ba har ramadan ya ƙare bai yi azumin ba to kaga wannan in ya rasu misali bayan ramadan din kaga wannan ya zama bashi a kansa tunda ya zama wajibi a kansa haƙƙi da sai ya biya to sai ɗan uwansa su biya masa sai su yi azumi a madadinsa wani suka yi azumi a madadinsa wannan azumin ya yi kuma ya samu ladan shi a wajen Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya kubuta Allah ba zai tsare shi da cewa bai yi wani azumi ba wallahu ta'ala a'lam da haka dangin mutum suna iya masa dan shi na kusa mai gadon shi yana iya masa matar shi ma tana iya masa amma an tafi akan asalin lafazin wali shine mai jibintan al'amuransa wanda za su takaita shi akan cewa sai mai cin gadonsa sai mai cin gadonsa zai masa azumi babu mata ya illu fitru sa'i babi na cewa mai azumi yaushe ya halatta ya ajiye azumi ma'ana yaushe ya halatta ya sha ruwa yaushe mutum zai ajiye azuminsa yanzu a nan da za a yi tambaya zai ce hmm, in da da mai kira sallah ko ya ji kiran sallar masallacin zai ce an sha ruwa da to idan ladan din bai kira sallah akan lokaci ba ba kaga ba ajiye azumi ba ko kuma an samu kamar yadda daga bara ko daga bariya azumin sai ya dawo cikin damuna wani lokacin in hadari ya haɗu za ka ga gari ya yi duhu sosai wani sai ka ɗauka cewa karfe bakwai mata yi amma ta iya yiwuwa a gama wannan ruwan kuma ka ga rana ta dago to kaga wannan turnikewan da duhu ya yi ba shi zai sa cewa eh, lokacin ajiye azumi ya yi ba sai ka yi la'akari da abin da yake na zahiri wanda shine fasuwar rana saboda haka wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan halin don akwai akwai sahabban da haka ya same su ne sun sha ruwa sun yi tsammanin rana ta faɗi sai bayan sun sha ruwa kuma sai ranar ta bayyana to yanzu kamar idan mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi ya matsayin wannan azumin nasa zai rama azumin ko kuma ba zai rama ba to shi ne abin da zai zo a wannan babu kuma musamman a nan baya faruwa sosai in ka tafi kaman kaman abin da ya shafi yankin daga zamfara haka zuwa sokoto ya fi faruwa irin wani musamman lokacin da ake musu irin wata iska din nan ga iska ta taso sosai za ka ga gari ya yi ja daga jadin ya koma yi duhu wani lokacin ma ko hannunka ba ka gani to in mutum bai yi kiyaye ba sai ya dauka ko rana ta faɗi to sai ka ga sai bayan wannan abin ya zo ya kauce zai iya daukan minti talatin minti arba'in da ya yi kuma sai ka ga rana a sama ba haske rana ba ka ga rana a sama kaga in dai rana tana sama ai ba magana azumi kuma ya abin nan shi ya sa kada a dogara kawai akan kiran sallah musamman yanzu kaga kiran sallah kowane jama'a da irin nasu tsari kowa da kalandar su haka wannan kalandar su ta ce a kira sallah karfe shida da minti talatin. in shida da minti talatin ko rana ta faɗi ko bata faɗi ba shi zai kira sallah wannan kuma yi eh, haka ne wannan kuma a zahar karfe biyu. da haka ko rana ta yi zawali ko bata yi zawali ba ko ta wuce zawali shi biyun nan ita ce lokacin sallah haka nan magariba a wajen wancan shida da haka ko rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba shi dai in talatin da nan tana bugawa lokacin sallan shi yayi to dogaro akan waɗannan kalandu ɗin gaskiya ya kamata a gyara kuma a kiyaye domin ba kalanda aka samu na ba rana aka samu hudowar alfijir da kuma faduwar rana Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl har sai dare ya shiga dan haka ana la'akari ne da shigan dare mun kaje ka duba wasu kalannun ko wasu masallatan sai ka ga gaskiya ba a bin tsarin da ya kamata su kalannun za su taimaka mana yasa an aka musu lokaci sai a ce ka duba garin da kake minti nawa za ka rage to wani masallacin a shi ba ruwan shi da wannan shi lokacin da ya saba kiran sallar na haka zai kira sallar saboda haka kar mutum ya dogara a kan kiran sallar lada, musamman a irin wannan zamani shi ladanci ba sana'a ba ne. ladanci aiki ne na addini wasu sun ɗauka cewa idan mutum ya rasa abin da zai zai kama ladanci an gari yi zafi shi ne zai zama ladanin masallaci ladani ba dole sai mutum a karanta domin an ce almu'azzinu mu'tani haka manzo Allah sallallahu alaihi cewa shi da dan shi fa amintacce ne akan lokacin mutane akan rayuwar mutane dan in ya kira sallah lokaci bai ba kai sallah to baka da sallah ko kuma ya kira sallah ta alfijir lokacin hana cin abinci bai yi ba ya hana maka cin abinci to bare ma yanzu kamar abin da ya shafi asuba ma ba a kallon alfijir din ba wani ladanin da zai je yana alfijir a sama zai kawai zai duba abubuwan sanya in ya yi ya yi ba zai ba to wannan kuskure ne gaskiya ya kamata a gyara ya kamata a gyara in an samu kalanda wacce take da tabbaci ma'ana ta yi kusa da dan dole sai an kusanta akwai abin da zai zama ya fi kusa in ka samu kalandar da take amintattu ne wanda suka rubuta ta ya zama akwai kurakuran ila ba su da yawa to a iya la'akari da wannan a iya la'akari da wannan saboda haka lokacin da ya kamata mai azumi ya sha ruwa shine abin da zai kawo a cikin wato wannan babu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tabbatar ma da wani mutum da suke tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saukaka hada mana abin shan ruwa yace fa gagari da haske manzo Allah yace saukaka hada mana har so uku yana gaya masa daga ƙarshe sai ya ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ai idan idan wato dare ya gabato ta nan ini kuma ya juya baya to mai azumi ya aje azumin sa haka kaga me abin da aka yi yace idan azana al ba cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afṭara al saim yazo an lokacin kana zaune in kana kula zaka ga rana ta fadi din amma dai mutane in sun zo sun gama kana shan ruwa zai zunga gani wannan azumin nashi ba kaman ba ba daidai bane in kana da tabbaci ka san zaka iya bambance lokacin faduwar rana to ba za ka dogara ba musamman saboda suna ce mai karfi gaggauta shan ruwa don a saba ma yahudu da nasara su suna jinkirtawa haka lokaci na yi ake so mutum ya sha ruwa domin ya tabbatar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفضل الطائف قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن عبد أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو قائم فلما غربت الشمس غابت فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاكدح لنا فقال رسول الله لو أمضيت قال انزل فاكدح لنا قال يا رسول الله فلو أمضيت قال انزل فاكدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره قال رحمه الله تعالى حدثنا مسجد حدثنا عبد الواحد حدثني الشيباني قال سمعت عبد الله بن عدي أوسى رضي الله عنه قال إنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غابت الشمس قال إن فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال إني فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال إني فاجدح لنا فنزل فذبح ثم قال إذا رأيتم الليل أفضل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بإتباعه قبل المشرق ya ce abu sa'idin kudiri radiyallahu anhu ya sha ruwa kenan lokacin da wato asalin kwaryar rana ta fadi lokacin da rana ta fadi da haka rana ai takan in ka kalli yamma lokacin da take faduwa har za ka kai lokacin da za ka ɗan rage haka in dai har kana ganin ita ranar kana ganin ta a sama ko yaya take ba ta faɗi ba to lokacin shan ruwa da ba har sai lokacin da ta riga ta sauka gaba ɗaya ba ka ganin ta da zaran ta sauka ba ka ganin ta to shi kenan lokacin shan ruwa yayi shine shi ne giya ma'ana ta riga ta bata ba ka ganinta amma za ka iya ganin alamun kamar haskenta amma babu ita to da zarar rana ta faɗi to shi kenan sai mutum ya sha ruwa a nan ne za ka ga ana ta saɓani mai yawa in ka tafi kamar saudiya lokacin da ake kiran sallah in dai a irin nan garin ne wani zai ce ba zai sha ruwa don za ka ga alamar rana ta faɗi ba ka ganinta kuma in ka kalla sai ka ga a irin wajen ma'anar lokacin sai a ce ba za a sha ruwa ba sai duhu ya yi faɗuwar rana ake la'akari da shi ana la'akari da faɗuwanta ne kuma faɗuwanta babu wani haske a yamma babu haske a yamma sai abin da zai zama kamar ruwan kwai ne wanda zai zama kamar ruwan ɗaurawa mai kauri sosai in ya zama yana da yanan ba mai haske ba ne ba yi da haske a cikinsa shi ne ai abinda ake kira a shafar lokacin da shafakul ahmar ya fito shi ne lokacin da in ka kalli yamma za ka ga wani abu kaman yalo mana eh, kaman kura amma ba hasken rana don daga farko ranar tana faduwa akwai sauran haskenta tare da wannan abu amma ta gama faduwa babu sauran hasken rana sai wannan yalan to da zaran hakan ya faru lokacin shan ruwa yayi to shine yace Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya sha ruwa lokacin da ma'ana rana ta tabbaci nan hadisin Umar radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu ya ce eh, idan dare ya gabato ta nan. shine ma'ana daga Gabas kenan sannan kuma ini ya juya baya shine yamma kenan yace kuma rana ta fadi to faqad aftara as-sa'imu ai ne azumi azumin shi ya kare da haka a wannan lokacin shi shikenan sai mutun ya ajiye azumin shi ya sha ruwa to sai kawo hadisin wannan mutumin da suke tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin azumi to dama wannan babin ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a halin tafiya kuma ya aji kaga ya nuna cewa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi a halin tafiya da haka yace mun kasance a cikin tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin yana azumi lokacin da rana ta bace ma'ana da ta fadi sai yace ma wani daga cikin mutanen ya kai wani hauka ma'ana ka ka juya mana ruwa Abin da ake nufin fajda lana ma'ana ƙwarya ne da za a samu kaman kama abinda yake gari ana kiran shi sawi sai a hada shi da ruwa sai a juya a sha shine abinda yake nufin fajda lana sai saukaka hada mana ma'ana abin shan ruwan mu sai shi ya dan yi turjiya yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a bari dai gari ya kara duhu shine da amsaita sai yace mishi sauka ka hada mana abin shan ruwa ya sake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai za a bari sai ya sake ce masa saukaka hada mana abin shan ruwa sai ya ce inna alaika naharan har yanzu fa gari a washe yake ini bai tafi ba shi inji shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saukaka hada mana abin shan ruwa sai ya sauka ya hada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai idan kuka ga dare ya gabato daga gabas dan haka yake shigowa sannan ini kuma ya juya ya tafi ta yamma Ya ce to azumi ya kare kuma kuma Allah sun sun atimmu siyama ila al-layl ai ila bidayati al-layl dan daga nan lokacin dare ya fara to sai babin da aka karanta na nan shine zai zama babin karshe a yau babin mutum zai sha ruwa ne da abin da ya sawwaka abin da ya sawwaka na daga ruwa ko waninsa mafi cikin abin da mutum aka so ya sha ruwa da shi shine dabino in ya samu roƙar, idan bai samu roƙar ba kuma ya samu wani dabino daban idan bai samu ba kuma ya ce ya ɗi hasayatin minan ma ni ma'ana ya sha ruwa to gwargwadon abin da mutum ya samu gwargwadon abin da zai sha ruwa da shi yau shi ne ya sake kawo dai irin wancan hadifin shahid a nan da babin shine ne abin da manzala sallallahu alaihi ce a hada musu su sha ruwa da shi abu ne wanda yake mai sauki kuma abu ne wanda yake kamar ruwa mutum ba zai ce shi akwai irin abin da dole da shi yake sha ruwa ba in ba a samu ba shi ba zai sha ruwan ba har sai abin ya samu da in yi haka ya shiga cikin dare kuma yin azumi cikin dare babu lada babu lada sai azumi cikin dare an ce a yi shi ne zuwa faɗuwar rana saboda haka kar mutum ya takura kansa ya ce shi akwai irin abin da dole da shi yake shan ruwa aka yi abin da ya sauwaka shi ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saukaka kada mana abin da zamu sha ruwa da shi sannan sai ya gaya masa cewa idan kuka ga dare ya gabato kuma kuka ga ini ya juya baya to lallai mai azumi azumin shi ya kare sai yayi nuni da hannunsa ya nuna gabas jihatal eh, na kibalal mashriq ma'ana dare din yana shigowa ne zai dinga shigowa duhun zai fara daga gabas ne duhu yana yi yana yi yana yi can kuma ini yana fita har lokacin da duhu zai zo ya mamaye gaba daya ba wai daga yamma duhun yake tasowa zuwa gabas ba ranar tana tafiya ne tana faduwa a yamma saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan kuma alhamdulillahi ga azumi yana gabatowa ire-iren waɗannan abubuwan in da kila an yi wasu kurakurai to sai mutum ya kiyaye ya gyara kuma yana da kyau gaskiya musamman masu kiran sallah a dan ja hankalinsu a nuna musu muhimmancin wannan aiki da suke yi aiki ne babba ba karamin aiki ba ne domin rayuwa ta wani bangare na ibada ta al'ummar musulmi tara ta yi a wuyan su da ne shi ne azumi da haka rayuwa ta ibada musamman ibada ta azumi a wuyan ladar take da haka ladan ne zai ce mishi lokacin azumi yayi ko bai yi ba to kaga dole su to masu kiyayewa dole su to masu tsoron Allah sannan dole su to masu bibiya idan an samu update na canje-canjen lokaci ya kamata su dinga bibiya duk wanda ya ga an samu abin nan ko wanda suke cikin masallaci suka ga an samu canjin lokaci to ko da jin shi bai sani ba ya kamata a ja hankalinsa a nuna masa dan ya san muhimmancin wannan abin da yake to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk